da misalin karfe biyar da rabi na yamma jirgin da ke dauke da shugaban kasa folbiya da iyalinsa ya sauka a babban tashar jirgin sama na simalin a yawunde inda magatakardan fatar shugaban kasa ferdinand gongo da sauran 'yan gwamnati da manyan 'yan majalisa suka yi masa maraba mabiya bayan fulbiya a ƙarƙashin jam'iyya mai mulki rdpc sun taru kwansu da kwarkwatansu a duk titinar yawunde don murnar dawowan wanda a makonni da suka gabata aka sanar da mutuwarsa a wasu kafafen yada labaru Secrétaire général du RDPC a plutôt idea ke yin chef de l'état son excellence Paul Biya muna muna muna muna muna da dawowar shi yanzu da ya wuce mu kai shi an shirya a nos da kuma kowa kowa da kuka gani da mu da yake yi ya ga dawowar shi muna zuwa za muna kuma roƙon Allah ya zaba mana mafi alheri duk population kamaru gaba ɗaya duka militan RDPC da duk aini duk kamaru gaba ɗaya kowa na muna aini dawowar mai kasanmu. wani mai gidanmu ne yau ke dawo an ce mana ya mutu amma mu ba faɗa mana ya mutu jiya aka kira mu aka ce mana mai gida je dawo da mu kuma Allah ya kawo mu muna nan wato ba ma mutu ke tsoro shekaru ne masa yawa ko tsufa ma babban cuta ne to gara cuta ma gara mutuwa ma da cuta bai mutu ba yana da rai mutuwa kuma na wuyan kowa wanda don ba dama a ce mai ƙasa ya mutu ba za a yi faɗa ba Ali Bongo ya mutu kan gabo ne ma su ji turawa ne suka fara fada ya mutu to da wannan ya mutu ma da an fito an fada mana ya mutu ni dai sunana muhammadu aminu eh, konsila a karamin hukuma na yahudu ta biyu babban konsila a mairie de la ville shine dai babban hukuma na departement kunji kuma ni nake jagoranta wannan kungiya mai suna collective tuesday ne from excellence olbia wato What to wato duk kenan a bayan shugaban kasa Bolivia. abin da na faɗi game da masu tukuman mai kasa wai cewa ko ya rasu ko bai da rashin lafiya wannan ya daɗa nunawa makaryata ne duk wanda suke cewa wai su yan adawa ne a kamarun nan duk ƙarya ne farci ɗaya ne kawai farcin da kolbiya Folbiya mai shekara da biyu a duniya yana rike da karagar mulki yau shekara arba'in da biyu kenan kuma bai cire tsammanin tsayawa a takarar shugaban ƙasa shekara mai zuwa ba. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga yawun a ƙasar Kamaru.